Yanayin tsaro tsakanin ƙasashe uku na Sahel musamman Burkina Faso, Mali da Nijar abin ya taɓarɓare a yayin da a ɓangaren ƙasar Nijar sun girka waɗansu dabarun tunkarar wannan matsalar tsaro haɗin gwiwa da al'umma. Barmini Kaboy shine prefet ɗin gundumar Bankilare da ƙarin haske. Sa'ar mu ita ce haɗin kai na al'umma na zaran da sun ga wanda ba su yarda da shi ba cikin su ko kuma wani shige da fice na wani ɗan ta'adda tsakanin su ko gaye shi kuma al'umma tana yin haka har ma ta taimaka wajen farautar 'yan fashi da makami. Yanayin tsaro a ɓangaren makwabtanmu ya sanya da yawan iyalai sun baro gidajensu zuwa bankilare ko su waye waɗannan 'yan gudun hijira kuma yaya adadin yawansu sai mu saurari barmini kaboy yau da kusan wata guda da goruwar yan malala yankin arewaci ya tsaya katse baki ɗaya da jihar al'ummar mu da ke ɓangaren arewacin goruwar an raba su da mu da ke ɓangaren kudanci wannan ya kawo wannan ta'addanci ya mamaye rabin gungun gam gundumar eh, Markwai a Burkina Faso sun zo sun ba su wa'adi domin tambayar su da su fice. Mutane sun ji tsoro sun yi tunanin fadawa sarkin bankilare sun tambaya mai martaba gaskiya muna fuskantar barazana rayuwar mu har ma da dabbobin dabbobinmu muna roƙonku da ku ba mu mafaka kafin mu gani. Mun kafa tsari nan take mun je a bangaren kan iyaka wanda ke shigowa ana bincike shi maza da mata dara da muka karba ba su da makamai su ne iyalai talatin tara yara 76 da mata 37 da muka karba a tsawon kwanaki biyu kuma a yanzu haka suna cikin equal center. Yana da kyau a karbe su amma yaya ake cuɗaya waɗannan 'yan gudun hijira tare da al'ummar gari. Barmini Kaboy. La première stratégie Dubara ta farko shine ba su wani sansani inda za su zauna kuma nan cikin sa idon g Sahel wurin da muka zaɓa na da tazarar kimanin kilomita 400. Za Za mu kafa wata tashar sa ido nan wurin mai ruwa biyu da za ta kula da wannan al'umma. population.